تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، من يقول قد godiya الله سبحانه وتعالى wa ta'ala da ya أصبر haɗa آه، mu ذو الحجة a shekara ta 1434 bayan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam wanda take daidai da kuma yau za mu ci gaba kamar da aka saba a karatunmu na littafin alfurkan baina auliya irrahman na auliya shaitan da shekul islam ibn taimiyya darasinmu na 48 yau insha'allah haka ne mun tsaya dama makon da ya gabata cikin sharhin malam mai ta'aliki sheikh salih ali sheikh a cikin bangarori guda uku da ya bayyana cewa su ne waɗanda suke fifita waliyi akan annabi ya bayyana mana bangaren farko su ne sufaye wato masu bin ɗariƙun sufaye a cikinsu akwai waɗanda suke wuce iyaka har suke fifita wali akan annabi bangare na biyu su ne 'yan rafida ismailiya wato shi'a su ma ya kawo nasu bangaren na yadda suke fifita imamansu akan annabi bangare na uku shine za mu tashi kansa ya ce wa ta'ifatu thalithatu mimman yaquluna bi tafdilil awliya'i 'ala al alfalasifa ƙungiya ta uku daga cikin waɗanda suke fifita waliyai akan annabawa su ne masu bin harkar falsafa falsafa kalma ce da take nufin mahabbatul hikma asalin abin da suke nufi da ita shine wannan suna cewa filosofi wato mahabbatul hikma the love for wisdom a asalin kalmar daga yaren yunan yunan su ne greek su ne suka fito da wannan kalma ko in ce daga nan aka sami wannan kalma ana ce mata philosophy a turanci hakanan kuma a yarukan dai duniya gaba daya haka suke kiran kalmar a larabci ita ce falsafa jam'in masu bin abin mutum daya mai bin wannan hanya ana ce masa filosof jam'in su ne falasifa to waɗannan mutane su ma a su suna fifita waliyi kan annabi su dama hanyar waɗannan mutane da ake cewa masu filosofi asalinta ita ce ta fito mana da duk wata mazhaba da kake gani da take fifita hankali akan nassi to wannan ita ce uwarta domin dama daga nan ake samun mutane da ake ce ma thinkers ko masu tunani su kawai su zauna su tunani su ce abu kaza ya kamata ya zama kaza to an samu irin waɗannan a cikin manyan magabatan eh, mutanen greek za ku ji ana faɗin wasu sunaye irin su aflaton su ne plato aristotle wanda shine na ƙarshe-ƙarshe kusan zuwan falsafa da alaƙarta ga musulunci ina jin mun sha bayanin wannan ko a wasu munasabobi alaƙar falsafa ta yunan <clears throat> da musulunci kamar da ibn tamiya ke cewa ta yi rashin sa'a sai ta zama ta faɗo ne akan falsafa irin ta aristotle shine laraba suke ce ma aristo ko aristotalis duk suna faɗin wannan to wannan mutumi yana cikin na ƙarshe-ƙarshen da suka yi magana a kan harkokin ilahiyat da hankali ba tare da bin wani nasibi domin da masu mutanen girk nan tun a wancan zamani masu bautar taurari ne da halittun sama taurari da rana da wata abin bautar su kenan ba su da wahayi da suka yi hulɗa da shi an samu wasu daga cikinsu kamar ɗaliban shi plato an samu wasu daga cikinsu sun haɗu da wasu daga cikin annabawa a zamanin wasu daga cikin annabawa ɗin a sham amma irin su aristotle ba su samu haɗuwa da wani annabi ba kuma ba su tasirantu da komai na wahayi ba don haka maganganunsa sun fi nesa da wahayi to suka zo su yi magana kuma akan abin da ya shafi ubangiji su suka shigo mana da harkar nan ta cewa wai duniyan nan asali waye halicce ta sai ka ji ana cewa ai ko dai a ce haka kawai abu komai ya samu kansa ko a ce nature ɗabi'a ita ta abin nan ta haifar da wannan to waɗannan mutane daga gunsu aka samu wannan na taɓa gaya muku la'alla ko a nan ne ko a wani darasin asalin yadda wannan irin ilimin na falsafa ya shigo musulunci lokacin da suka rubuta littafansu suka yi maganganunsu irin waɗannan wanda ba ruwansu da allah ba su san allah ba a ciki to an samu wani lokaci zamanin wasu daga cikin khalifofi can ƙarshen zamanin khalifofin banu umayya da farkon zamanin khalifofin banu abbas wato daular abbasiyya suka ji labarin cewa waɗannan mutane sun rubuta littattafai akan abin da ya shafi harkar hankali da ilimin wato ɗabi'a sun yi maganganu masu kyau a ilimin ɗabi'a shine ta nan aka fito da science science ɗin da muke karanta yanzu a makarantu domin asalin dama daga eh, ilimin falsafar ya buɗe wa mutane hanya ne ta neman sanin kowane abu a san asalinsa shine abin da suke nufi da hikimar kowane abu a san asalinsa ɗan adam a wawware jikinsa da kaza da kaza aka yi jikin nan nasa in aka buɗa za a ga cewa bayan an yi bincike za a ga an haɗa shi da cells ne suka haɗu suka yi menene aka yi sai aka samu ɗan adam idan sai ya aka yi shi gashi ƙasan nan ya take in an buɗa ta haka aka samu dai ilmomi daban-daban aka fito da su na sciences duk wannan littafan su har mathematics duk yana cikin abin da waɗannan mutanen su suka fito da shi to inda aka samu matsala shine sai suka yi magana akan allah da halittunsa ba tare da bin wahayi ba kun ga shi kuma ilimin abin da ya shafi Allah in ka sa hankali ba ka shiryu da maganar annabawa ba to shirme za ka yi waɗannan mutanen su basu ba annaba ba san annabawa ba sai suka yi magana akan Allah wasu suka ce ai hakan duniyar nan haka kawai ta samu kanta wasu kuma suka ce a akwai wani karfi dai ba a san shi ba shine ya riga sauran halittu aka same su ko kuma akwai abin da suke ce ma al fa'al wa akwai wani hankali mai aiki active abinin intellect haka suke ce masa shine wanda ya samar da abubuwa sannan kuma wasu abubuwan su ma suka haifar da wasu abubuwan gagadi wannan duk zaurance ne da kwatance saboda ba a samu wanda zai gaya maka ainihin abin daga wanda ya halitta ba to sai suka yi irin waɗannan maganganu da aka sami lokacin waɗancan halifofi aka samu wani waziri daga cikin masu ba da shawara lokacin wani daga cikin khalifofin khalid bin yazid aka sami wani mutum sunansa yahaya albarmaki asalinsa zindiki ne mutumin farisa ne dama ya shigo cikin musulmi bai yadda da musuluncin ba to sai irin wannan kuskuren na shugabanni su ɗauki irin wannan mutanen a matsayin mashawarta sai ba shi shawara ai sun ji labarin akwai wasu littafai da suka kunshi hikima da ilimi mai zurfi kuma wanda yake da wato kyau a fa'idanta da shi sai ce akwai ilimin nan a gun romawa sun rubuta littattafai ai waɗannan mutanen girka sun rubuta littattafai kuma akwai shi a wurin romawa sai ce to ka je ka samo man waɗannan littattafan ya hayar maki ya naɗa wakilai aka tafi daular romawa sai aka samu romawa sun karanta waɗannan littattafai na mutanen girka mutanen girkan nan tun da mushrikai ne ba su alaƙa da wahayi ba rumawa kuma kiristanci suke suna da babil a hannunsu sai suka ce su malamansu sun karanta wannan littafan amma abin da suka samu sun samu wani ilimi wanda ya sabawa abin da ke hannunsu a babil a babil za a ce maka allah ne halicci sama ya halicci mutane ya halicci abubuwa ko ba haka bane duk wanda yake bin addinin da ko da yana da kuskure shi addinin amma asalinsa dai annabi aka aiko da shi to ba za ka samu cewa an ce babu wanda ya halitta ba mun gane wannan da haka sai malaman rumawa kirista suka ba da fatawar waɗannan littafai ba za mu yi amfani da su ba ku je ku binne su ko aje su aka tona eh, rami aka aje waɗannan littafai masu yawa da musulmi suka go suka roƙi sarkin rumawa cewa a basu su waɗannan littafai su za su je su amfani da su sarkin rumawa ce ku mun faga abin da muka gani a waɗannan littafai mu fa bamu yadda da su ba amma ku in kuna so ku je a baku ko kuwa san yadda za ku yi da shi shikenan musulmi suka je suka karbo suka kawo aka sami wasu eh, kiristoci a syria ana ce musu nestorians nestoriyun sun iya yaren girk sun iya larabci tunda asali larabawa ne amma kiristoci sai aka ba su kwangilar su fassara waɗannan littafai daga yaren girka zuwa larabci contract mai girma aka basu suka zauna suka yi ta aikin tarjama sai da aka dawo da littafan nan suka koma larabci to sai larabawa suka bude idansu a karan farko suka karanta wannan suna karantawa wasu daga cikin su wanda dama su da wahayin tana da rauni kuma musamman a lokacin daular banul abbas in kun san yadda aka yi dama aka kafa ta abu muslim al-khurasani dama shi ya kafa daular al-abbasiyya ya yi amfani da yaƙin larabawa ya kusanto da farisawa kusa da shi har ya samu ya ɗora banul abbas a kan mulki asalin fikirar tasa ce kuma saboda kyamar larabawa da abin da manzan allah sallallahu alaihi ya zo da shi to sai ya zama cewa a fadojinsu a lokacin har munazara ake yi a tattauna ta ilimi masu wannan addinin su zo masu wannan addinin su zo wai a ga wanda zai kada wani kuma a gaban sarki sarkin kuma na musulmi sai a zauna tare da kirista da yahudawa musulmi yana kawo hujja wannan ma yana kawo hujja har ya zama cewa musuluncin ya raunana fikiriyan maganar wahayi abu ƙur'ani abu sunna ya fara rauni to ta aka sami wannan ilimin falsafa sai sami gindin zama aka samu mutane irin su alkindi irin su alfarabi irin su abubakar muhammad zakariya suka karanta waɗanda irin su ibn sina kun san ibn sina ana fada wanda turawa suke kira abisina su ibn rushd su kuma daga baya baya can sosai to waɗannan mutane da suka karanta ilmomin nan na falsafa sai suka yadda da shi sai yasa za ka samu waɗannan mutanen a addinin su su alaƙa su da allah ko da sun yi ilimin sayin sun masa hidima to amma su a addinin su nesa suke ba su da aƙida su ibn sina wani zindiki ne babba amma yanzu yana da littafinsa abin nan da ya rubuta akan sunansa alkanun fitib yana nan malamai suna amfani da shi a bangaren medicine har masu ilimin gargajiya suna fa'idanta da shi har turawa abin da ya shafi ilimin medicine akan wannan littafin suka gina sun fa'idanta da shi sosai to amma za ga in ka zo ka same su su akan tasu aqidar alakar su da Allah da imani da manzon Allah suna sai ga zero suke ba komai wasu ma zindiƙai ne sun kafarta amma sun yi aiki saboda karanta waɗannan littafan ina fata kun gane abu har aka sami irin su abubakar muhammad zakariya shi ma likita ne shi yana cikin aƙidarsa cewa don me za a yi wata aƙida da za ta fifita wani mutum haka kawai a zaɓe shi a ce masa annabi a ce wa duk wanda bai masa da'a ba ya wannan ba a ba dan adam yancinsa ba sunansa kuma abubakar muhammad zakariya likita ne to waɗannan duk sakamakon karanta irin waɗannan littafan to da wannan littafai suka zo ta hanyar su waɗannan masu ilimin falsafa sai kuma aka samu wasu musulmin daban suka ce kai amma fa gaskiya ilimin nan in an bi ta hanyar hankali gaskiya ne akwai abubuwa na gaskiya a cikinsa to mu kuma ga nassoshi sun saba ma wannan ilimin ya zami shine sai suka fara bude wata harka cewa a yi taufiki a daidaita tsakanin wannan ilimin na hankali da abin da muke da shi mu kuma a ƙur'ani da sunna to sai suka ce to ai wannan ilmomin da muke gani yadda mutanen nan suka rubuta ka'idojinsa baya sabawa don haka in mun samu wata magana ta hankali a gun masu ilmin falsafa sai muka zo muka samu ƙur'ani ko hadisi ya saba mata to mu canja fassarar ƙur'ani ya daidai da wannan hankalin tunda an gwada shi an ga baya kuskure kun fahimci wannan abin to ta nan maganar tawili ta zo shi yasa har za a karanta ƙur'ani har wani sai maka a wannan Allah ba za a ce yana sama ba Allah ba za a ce yana kaza ba wannan shine asalin wannan tunanin har a korewa Allah abin da ya faɗa a cikin alkur'ani mu'tazilawa sai suka samu wuri shine manul abbas suka karbe su har zamanin imam ahmad kun sani lokacin ma'amun da aka yi waɗannan irin abu aka yi wani gida sunansa baitul hikima ana tafassara waɗannan littafai aka yi ta waɗannan ayyuka mu'tazilanci ya kama ƙasa gwamnati ta karɓi mu'tazilanci a matsayin addininta ta shine har aka azabtar da su al-Imam Ahmad da suke riko da Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan wannan shine asalin barin bako anan asalin tunanin yadda har aka bo aka aka rika wannan fadan tsakanin Qur'ani da hadisi wanda ake gefen ana ce masa wahayi ko da kuma abin da ake ce mai ilimin hankali asalin tunanin kenan har ya zo mana ilimin wannan hanyar da muke gani to su wannan masu ilimin falsafar a wurinsu aƙida su kenan su fifita abinda aka zo ta hanyar hankali akan abinda ya zo wato su fifita shi akan abinda yake ta hanyar wahayi har aka sami a cikin malaman musulunci musamman za ku je akwai an cewa wani fakhruddin razi ya taɓa ba ku labarin sai yana da littafi sunansa wannan na manta sunan littafin na sha gaya mana kushi lokaci da ya wuce ya rubuta dai littafi a cikin littafin yake cewa waɗannan ilmomin na hankali idan har muka sami wani abu a ilimin hankalin nan ilimin hankalin da baya sabawa to sai muka samu ƙur'ani ya saba masa to ya ce ɗayan biyu ne ko dai a gabatar da hankalin nan akan wato nassi ko kuma a gabatar da nassin nan akan hankali sai ce in muka gabatar da nassi akan hankali ya ce to ba mu daidai ba domin wai ai hankalin ne ya koya mana yadda za mu gane nassin gaskiya ne don haka hankali shine a gaba da nassi wani fa duk eh, a rubutun musulunci ya rubuta littafi har yake faɗin waɗannan abubuwa na dai sha gaya mana wannan mu shi mu je kan littafin da kuma abin da malamin ya ambata mana kullum shi yasa duk wata hanya da'iman kun ga abin da muke faɗa ɗin nan a harkokin komai na aƙida in ka tashi ka dawo sai ka ga ashe asalinsa duk rigimar nan da ake ta rarrabuwar musulmi wannan ya bu hanya kaza wannan ya bu hanya kaza asalinsa shine wannan abu kowace hanya in ka kula za a ganta an gina ta akan wani abu wanda ba ƙur'anin ba ba hadithan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba hanyar annabi ba sai kuma aka ɗauke ta da muhimmanci har aka fifita ta akan hanyar manzan Allah sallallahu alaihi saboda tunanin wasu ka'idoji da aka fa na hankali ana ganin to ya za a yi a ce kaza babu kaza ai zai yiwu ba mun gane wannan ne to asalin wato waɗannan dai hanyoyi kenan da suka bangare daga hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sira'i ne ko kawace tsakanin wahayi da hankalin ɗan adam shi dan adam yana gani ya balaga ya tumbatsa ya kai matukar tunani in aka ce ga wahayi ma to zai iya cewa a'a shi ba zai yadda da wannan wahayin ba a wannan hankalin nasa zai gamsu da shi ka gaya masa ga abin da Allah ya ce ga abin da annabi ya ce ya ce a'a shi ga wani abu kaza ko dai ya ce haka iyayensa da kakanninsa suka fi ko kuma haka ya karanta a ilimin wani malaminsa ya faɗa ko kuma dai makamantin irin waɗannan allah maɗauki ya kyauta allah tabbatar da mu akan hanyar manzansa hanyar wahayi hanyar ƙur'ani hanyar maganganu da ayyukan manzan allah sallallahu alaihi wasallama to yake cewa waɗannan mutane su ne falasifa su ce fa innahum su yaquluna suna cewa annubuwatu wal falsafatu tajtami'u fi shay'in wahidin da annabci da falsafa me falsafa gwargwadon abin da na faɗa mana yanzu son hikima ko yawwa da wai da annabci da falsafa suna haɗuwa a wani abu menene wannan abu ya wa huwa annal jami'a cewa kowanne ɗaya daga cikin waɗannan da annabci da falsafa fihi tahsilu ghayatul hikima akwai samun matukar hikima a cikin su ta hanyar annabci akwai hikima ta hanyar falsafa akwai hikima mun gane wannan sai ce wan nubuwatu tahsilul hikmati fiha bi wasitatil malaki ita annabta samun hikima ta hanyar annabtaka ana samunta ne amma kuma ta hanyar mala'ika mutum allah yake zaɓa sai turo masa mala'ika sai rika bashi labarin abubuwa wanda sauran mutane ba su sani ba wannan me ake ce masa annabi yawwa la daura lin nabiyyi fi tahsil al hikmati bi idrakihi wa aqlihi wa sa'yihi wa badlihi shi annabi ba shi da wani dauri ma'ana ba shi da wani role da yake playing ba shi da wani aiki da yake aikatawa da hankalinsa ko wata ɗawainiyarsa ko kuma abin da zai miƙa da wato wata wahala da zai sha wajen samun wannan hikimar har kawai yake zaune sai mala'ika zo sai ba shi labari shikenan ya san abubuwan da sauran mutane ba sani ba annabi kenan wa ammal failasuf amma shi kuwa ba falsafe wato mai ilimin falsafa filosofa thinka alhakim mai hikima fa innahu hasala lahu hadhal maqamu shi ko wannan matsayi na hikima ya same shi ne wa idrakul hikmati da samun hikima dinnan bi fi'lihi da aikinsa ya same shi ƙoƙari ya ya samu wa idrakihi da zurfin hankalinsa wa badlihi da kuma wahalar da ya sha ya miƙa wani abu wa aqlihi da hankalinsa wa fahmihi da fahimtarsa kun fahimci abin sai sai wali hada don haka suke cewa alfailasuf shi falsafe wato mai ilimin falsafa tasawa ma annabi ya yi daidai da annabi fi idrakil hikimati wajen samun hikima walakin sai dai kuma zada ala ya yi ƙari a kan annabi ya fi annabi ta ɓangaren annahu daraka habi aqlihi shi da hankalinsa ya yi ƙoƙari ya yi yunƙuri ya yi tunani har ya samu wannan hikimar wa bahsihi da bincikensa wa nazarihi da kuma kwakwale-kwakwalensa wa ka shi kwa wancan wa kenan annabi bi wasitatin shi ta hanyar wasita sai da aka samu shamaki wani ne ya zo ya gaya masa tsakaninsa da ubangiji wa man adraka bi nafsihi sai suka ce kaga kuwa wanda ya samu abu da kansa arfa'u darajatan mimman adraka bi wasitatin wanda ya samu abu da kansa da wahalarsa da kokarinsa to ya fi darajarsa ɗaukakarsa ta fi wanda wani ne aka aiko ya gaya masa ba shi ya samu abin da hankalinsa ba kun ga hanyar tunanin nasu mm. kun ji wata falsafar kenan mm. ya ce wa hadal wannan maganar wa kullun aqwali salifa da dukkan waɗannan ma maganganun da suka gabata sawa'un na gulatu sufiya da na shi'a ismaili da na ismailiya da shi'a sauransu dai dukkan waɗannan aƙidu da wannan na falsafa ɗin dukkan su zandaqatun ce ma'ana duk mai irin wannan aƙidar zindiki ne mai ma'anar zindiki zindiki shine wanda a zuciyarsa bai yadda da Allah ba bai yadda da manzon Allah ba amma a baki yana faɗin cewa ya yadda da Allah ya yadda da manzon Allah ma'ana dai munafiki shi ma ita ma wannan kalmar na sha gaya mana asalinta yawwa daga littafin wani littafi na mutanen farisa masu bin addinin majusanci suna da littafi da wani malamin su ya rubuta can a baya suna littafin zind zind to lokacin da musulunci ya zo suka karɓi musulunci wasu suka yadda tsakani da Allah wasu kuma har zuci ba su yadda ba to amma tunda an fi karfin su musulunci yayi rinjaye suka nuna sun yadda da littafin ai da qur'ani da sunna da musulunci suka zauna cikin musulmi amma a boye suna karanta littafin su mai suna zind to shine wannan suna ya bi su ana ce musu zindi ma'ana mai karanta littafin su na zind asali ma'ana kuma shine wanda yake da wani addini a boye a zuciyarsa amma a bayyane yana cikin musulmi kun gane wannan yace wa kullu man qala bi hadha al kai duk kuma wanda ya faɗi ɗaya daga cikin waɗannan maganganu ya fifita waliyi akan annabi ya ce fa huwa zindiku ko a wata hanya yake in dai har ya fifita waliyi akan annabi to zindiki ne yustatabu alal kufri a nemi ya tuba a sa malamai alkali da shugabanni su zaunar da shi sa malamai su tattauna da shi a bashi kwana uku ya tuba daga wannan kaulin nasa na cewa wali ya fi annabi in ba haka ba fa'inta ba in ya tuba shi kenan wa illa in bai tuba ba kutila a kashe shi akan kafirci wa kalamu ahlil ilmi maganar malamai ƙalu sun ce ya yajibu qatluhu wajibi ne a kashe mai irin wannan aƙida bilastitabatin wasu ma suka yi ba tare da an nemi ya tuba ba kawai a ce wannan kafiri ne a je a kashe shi shugabanni su ba da umarni a kashe shi waman man azhara hadha alqawla duk mutumin da ya bayyana da irin wannan magana ya fifita waliyyi akan annabi fa innahu yajibu qatluhu bil istitabati suka ce wannan wajibi ne kisansa ba tare da ma an ba shi kwana uku ya tuba din ba li'anna hadha alqawla mimma la shubhata fihi aslan domin fadin cewa ai ga wata hanya za a samu abin da ya fi na Allah ko a ce ga wani mutumi ya fi annabin Allah subhanahu wata'ala shi kuma ba annabin bane to wannan ba wata shubuha a cikinsa shi kuwa a bawa mutum kwana uku ya tuba ana yin haka ne saboda me saboda yana da shubuha kun gane wannan matsalar da zaka ji an ce mutum ya yi ridda a kai shi a kulle a sa malamai su tattauna da shi bayan kwana uku in bai tuba ba a kashe shi ana yin haka ne idan akwai shubuha idan yana da wani tunani ko yana da wata hujja da yake ganin hujja ce ya makale mata alhali a gaskiya ba hujja ba ce to irin wannan shine za a ce dama a bashi istitaba kun gane abin da ke nufi kenan in ba haka ba wanda ke ba shubuha kuwa kawai a je a yi masa hukunci da umarnin shugabanni sai sai li anna hadal qawla mimma la shubuhata fihi aslan wa inna ma hiya zandaqatun mahdhatun kawai zandaka ce tsantsatta yace wa ma zakarahu shaykhul islam abinda ibn taymiya ya ambata fi tafsilil kalami a wannan bayani na wannan magana wadihun a bayyane ke kuru-kuru wa annan risalat kuma wannan manzanci saƙon manzanni jami'an dukkanin manzanni ja'at bil islami sun zo ne da musulunci wa annar rusula kuma dukkan manzanni ma yafduluna bil islami lillahi rabbil alamin suna fin sauran al'umma ne ta hanyar musulunci musuluntar da suka yi zuwa ga Allah ubangijin halitta wa bittiba'il anbiya'i ko in ce wa annar rusula su manzanni innama yafduluna bil islami lillahi rabbil alamin duk wanda yake zai bin su zai bi su to yana fifita ne yana zama wani abu ne ta hanyar bin wannan manzanni da kuma bin musulunta ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wa bittiba'il anbiya'i war rusul da kuma saboda biyayya ga annabawa da manzanni in ka ga mutum ya zama abin da ya zama a wannan addinin na musulunci ya zama Allah ya yarda da shi yana son sa me ya sababi sababinsa shine imaninsa da Allah da musulunta da yayi sannan kuma ya bi manzan da aka aiko da shi da wannan sako ya ce ya shurufu a ƙuwamuhum wal auliya ya shurufu a ƙuwamuhum ma'ana su da haka suke ɗaukaka hakanan wal auliya da kuma waliyai ila akhiri ma saqa min al ayati wal ahadithi fi hadha al babi magana ta sa akwai dan wani cakudi a ciki abinda da yake so ya faɗa mana shine a mutum a musulunci yana zama abin da ya zama ne ta hanyar bin manzo in ka bi manzo ka zama musulmin kirki in ku baka bi manzo ba ka ɗauki wata hanyar daban to ka bi wata hanyar daban ba ta manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam wannan harka ta ƙarshen nan da muka karanta ta masu falsafa ita ce dai ta sake shigowa cikin musulunci ko gun sufaye ta wannan hanya ta gulatu sufiya akwai hanyoyi guda biyu da malamai suka ambata mazhabobi guda biyu na falsafa ɗaya daga cikinsu ita ce ta sake zagayowa musulmi suka karɓe ta ta wani guri daban ai mun ji asalin tarihin wancan falsafa ko to akwai falsafar suna cewa abin da ya shafi ma'arifa ilimi wanda har zai samar da hikima sun yana da hanya biyu ko mazhabobi guda biyu akwai mazhabar da ake ce mazhabar masha'in mazhabar masha'in ita ce mazhabar ɗaliban aristo shi aristotle da a garinsu a girk abin da ya saba ilmantar da ɗalibansa wata hanya ce ya samu yana ilmantar da ɗalibansa yana cikin tafiya su ne ake ce musu masha'i ta hanyar mashi suna tafiya yana gaya wa ɗalibansa ilimi suna haddacewa ita kuma suna cewa a hanya ce ko mazhaba ce wadda take tattajihu ilal ma'arifati al ma'ana tana karkata zuwa ga harkar ilimi ta bangaren hankali shine wancan abin da ya shafi binciken da suka ta yi da sciences da sauransu sannan sai aka samu wata mazhabar ta biyu ita ce mazhabul ishraqiyin mazhabar ishraqi ishraqi shine wani haske ya faɗo cikin zuciya sai a samu ilimi ba tare da aiki da hankali ba ba tare da gwaji ba kaga yanzu a ilimin sciences ai bincike ake yi ai kwakwale kwakwale a gano abu kaza to wannan shine na masha'in din ita ce hanyar ariston da ta zo ta hanyar waɗancan da na bamu labari har suka shiga harkar ilimin allah har aka go ana tawilin siffofi mun gane wannan to ɗaya ɓangaren kuma ana ce masu mazhabar ishiraɗiyin su kuma kawai wai wani haske ne zai shiga zuciyar mutum sai ya samu ilimi ba tare da ya yi karatu ba ba tare da kowa ya koya masa ba ba tare da ya yi ilimi ba wannan shine suke ce mazhabar ghannusiyya ghannusiya da larabci kenan ai za ku ji a eh, turanci la Allah na ana ce ana cewa gnosticism kun taba ji da turanci <clears throat> gnosticism gnosticism g n o s t i c i s m me ji a farko amma ba a faɗin ji din ji din is silent sai a ce gnosticism kun taba jin wannan kalmar asalinta ita kuma mazhaba ce ita ma wasu suna cewa daga addinin kirista amma ainihi ba daga tafin addinin kirista daɗewa mana tuk kafin addinin kirista a zamanin su dai masu wannan ilimin falsafa ɗin aka same ta suna cewa wannan wai duniyar mutum ya rabu da al'alamul maddi wannan duniyar da muke gani ai madda ce ba ne ko za ku fahimci abin zan sauƙaƙa shi haka gwargwadon yadda za a fahimce shi ma'ana ilimin duniyan nan taka suka shi da abin da kake gani da abin da baka gani suka ce in kana so ka samu ilimin duniya to ta hanyar bincike da kwakwale-kwakwale da karatu in kuma akwai wani ilimin daban shine ilimi mubasharatan ka samu ka daga Allah to shi wannan zuciyarka za ka tsarkake ka zauna kai ta tunani kai ta abin da suke ce meditation ka zauna kai kadai kai shuru ka rufe idan ka kai ta tunani kai ta tunani ka tsarkake zuciyarka kuma ba cin abinci ba komai to sai ka ji wai wani haske ya shigo zuciyarka sai ka ga Allah ya maka magana sai ya zama kana da alaka da ilimin sama ba tare da kayi karatu ba to asalin wannan fikirar shi ake ce gnosticism shine ya shigo ta hanyar wannan falsafa ishraqiya aka zo da shi ta hanyar wahidatul wujud masu aqidar sufaye ta hanyar da ake ce ma wahidatul wujud mutum ya shiga daki bai ci abinci ba ya kwana da kwanaki din nan ya ta tunani yana ta zikiri har ya zo daga baya ce ai ya ji kamar an ce masa wani abu ya zama waliyi ya yi kaza ya kaza mun ba ku labarin wasu daga cikin irin waɗannan abubuwan a baya ko asalin tunanin kun je asalinsa ta hanyar wannan gannusiyya din ne shine ya shigo mutane ta hanyar falsafa aka samu irin su ibnu arabi su al-afif tilmusani ibn farid su dai waɗannan manyan masu bin masu hanyar ɗari abin nan sufaye ɗin nan abdulkadir tijjani da makamantansu duk ta hanyar waɗannan irin tunanin ne suka yi karatu suka samu har za su ce to ga wata hanya sun samu wai allah ya gaya musu wani abu abun kuma bai gaya wa annabawa ba kun fahimci abin to asalin abin yadda ya juyo ta hanyar wannan falsafar ya shigo wa mutane ke to mu koma maganar ibn taymiya a farko a saman littafi wannan abin din ya isa haka Allah sa dai kun fahimci abin da aka faɗi to ibn taymiya yake cewa wa man da'a duk wanda ya da'awar anna min al-awliya'i allazina balagathum risalatu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam man lahu tariqun ila Allah la yahtaju fihi ila muhammadin fa huwa kafirun mulhidun yace duk mutumin da ya da'awar cewa a cikin waliyai waɗanda saƙon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo masa menene saƙon manzan Allah sallallahu alaihi da maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da aikinsa ma'ana alƙur'ani da hadisan annabi ya san an yi wani mutum sunansa Muhammad dan Abdullah Allah ya zaɓe shi a matsayin annabi Allah ya zaɓe shi a matsayin manzo ya aiko masa mala'ika ya zo masa da wahayi an yi isra'i da shi an yi mai iraji da shi an yi masa magana ya ji maganar Allah ya zo kuma ya gaya wa mutanen duniya cewa shi manzo ne na Allah bayansa kuma babu wani manzo wajibi a yi imani da shi in ba yi imani da shi ba ba za a shiga aljanna ba to duk mutumin da ya shiga da wannan labarin ya san akwai annabi sunansa muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan yake cewa lahu tariqun ila Allah shi din wannan mutumin wai yana da wata hanya zuwa ga Allah wanda a cikin wannan hanyar zuwa ga Allah la ya hataju fihi ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam baya bukatar muhammadu a cikin wannan hanyar tasa shi zai samu alaƙa da Allah shi da Allah ba tare da hanyar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai sai to fa wannan kafiri ne mulhidi ne wato wanda ya fita daga hanyar Allah subhanahu wataala kun gane wannan hukuncin sai ce wa idza qala ana muhtajun ila muhammadin fi ilmi zahiri ni ina buƙatar muhammadu ne kawai a ilimin zahiri duna ilmin batini amma ilimin batini ba ruwana da shi ni ma ina da tawa alaƙar da allah allah zai gaya mu au fi ilmin shari'ati duna ilmin haƙiƙati ko ce ina buƙatar annabi ne kawai a ilimin shari'a amma ba ruwana da shi a ilimin batini wato ilimin haƙiƙa ilimin shari'a yana buƙatar annabi amma ilimin haƙiƙa baya buƙatar annabi kun fahimci wannan ai kun san yana cikin abin da suke faɗi suna faɗin cewa ai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san ai bambancin ne ita wannan hanyar wai ku ne ba kwa gane ba idan baka shiga wannan hanyar ta sufaye ba ba za ka fahimci abun ba sai ka je gun malaman sufaye su za su gaya maka sufaye sai ita hanyar annabi ai ilimin zahiri ne ilimin zahiri ko dama amawa ake zo a gayawa ma'ana mutanen da ba su shiga wannan hanyar tamu ba ta basira ta ilimi mai zurfi ta hikima to su ake gaya ma ga sallah ga azumi ga saboda a ji daɗin shugabancinsu amma waɗanda suke son ilimin haƙiƙa ilimin batini to dama sai su aje hanyar annabi sallallahu alaihi sai su bi wannan hanyar ta sufaye da ake samun alaka da Allah direct babu wani wasita a tsakani ai suna faɗin wannan ko sai ce to mai irin wannan ibn timiya ce fa huwa sharrun min yahudi wan nasara sharrin sa yafi yahudawa ya fi kirista duk mai irin wannan aqidar ya ce maka ba ruwansa da manzan Allah sallallahu alaihi sai a ilimin zahiri a ilimin batini ne kawai yake abin da kai a ilimin zahiri yana buƙatar manzan Allah sallallahu alaihi amma a ilimin batini ba ruwansa shi ma yana da tasa hanyar to sharrinsa na yafi na sharrin sa yafi na kirista allazina qalu me yasa me eh, sharrin kirista tukuna da yahudawa su sun ce inna muhammadan rasulun ilal ummiyin sun ce annabi muhammad manzo ne amma zuwa ga ammawa zuwa ga larabawa jahilai don agun bai hude da kirista suna ɗaukar larabawa jahilai saboda a da ba a aiko musu annabi ba domin su ba banu isra'ila ba ne domin mafi yawan annabawan allah daga banu isra'ila suke da haka sai suke ɗaukar larabawa da suke jeji ya za a yi mahar a ce annabi za a turo musu da suka karanta littafan dama za a samu wani annabi a karshen zamani ai sun ɗauka daga cikin su ne ba shi yasa suka zo madina suka zauna ba sun ce a wani gari mai yawan dabinai da suka karanta littafan sai suka zo madina suka zauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fito da shi iyayensa suka haife shi a makka ya shekara arba'in aka mai da shi annabi aka ba shi saƙo ya fara gaya mutane su ce la ilaha illallah ƙur'ani yake sauka a gunsa ya yi hijira ya dawo madina suka gan shi suka gane shi ne har su huye bin akhtab na taba baku labari ko shi da abokinsa abu yasir wata ran ya zo gunsa sai yake tambaya sa wannan mutumin kana ganin shi ne wanda muka karanta a littafan mu kuwa cewa shi ne annabin karshe huyayya ya ce masa i eh, wallahi shi ne siffofin duk sun dace da abin da muka karanta wannan mutumin shi ne sai ce to yanzu me matsayin mu tsakanin mu da shi sai ce adawatu huma baqitu yace wallahi gaba zan yi tayi da shi muddin da ina da rai Tun da dai ma'ana ba daga banu isra'ila ke ba to shi yasa a gun yahudawa banu eh, an abu su larabawa ƙauyawa ne shine ummiyai ana nufin waɗanda ba su da ilimi jahilai mun gane wannan su yahudawa kun ga kenan suna cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ne manzo ne amma kuma ba gunsa an aiko shi ba an aiko shi ne zuwa gunwa zuwa gun yan uwansa wai yan ƙauye masu zaman jeji masu zaman sahara waɗanda ba su da ilimi kuna fahimtar abin duna ahlil kitabi banda ma'abuta littafi yace fa inna fa ulaika mun lura da waɗannan yahudawa da kirista amanu bi wa kafaru bi ba'din sun yadda da wani sashe sun kafirce wani sashe sun yadda da cewa annabin ne amma su ba su yadda da shi cewa su aka aiko shi ba kun ga sababin kafirta su kenan fakanu kuffaran bidalika da haka suka zama kafirai wa kadhalika hadha ya yaqulu hakanan wannan wanda yake cewa inna muhammadan bu'itha bi ilmi zahiri ai annabin an aiko shi ne da ilimin zahiri duna ilmin batini banda ilimin batin ku gyara wannan ba duna ala bane duna ilm amana bi ba'din bi ba'di ma bihi wa kafara bi ba'di fa huwa kafir yace hakanan wannan mutumin shi ma wanda za a samu yanzu mai da'awar shi wali ne ko kuma yana ya yadda da wani shehinsa ne wali wai eh, bai yadda da eh, ma'ana dukkan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya zo ne da ilimin zahiri bai zo da ilimin batini ba kun ga shi ma ai ya yadda da wani sashe ne bai yadda da wani sashe ba ko ya ce zai karbi iya ilimin zahiri ne a gun annabi ilimin batini ko ba ruwansa da annabi yana da tasa hanyar tsakaninsa da Allah zai karbo Allah ya ne masa magana to kun ga shi ma yace fa huwa kafiru kafara bi ba'd um, ya yace kai ko amana bi ba'd bi ba'd ma ja'a bi yayi imani da wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine me ilimin zahiri wa kafara bi ba'din ya kuma wa wani sashen menene abin da ya kafircewa ilimin batini bai yadda da na annabi ba nasa ya dauka yace fa huwa kafirun don haka shi ma kafiri kai sai sai ma wa huwa akfaru min ulaika kafircin sa ma yafi na wadancan don me li'anna ilmal batini allazi huwa ilmu imanil ko ala imanil qulubi domin ku shi ilimin batinin nan wanda aka gina shi akan imanul qulubi wa ma'arifiha an gina ilimin batini akan imanin zuci da ilmin zuci wa ahwaliha da kuma halayen zuciya huwa ilmun bi haqa'iqil imanil batina yace wannan ilimi ne da hakikanin al'amuran da suke boye a zuci ma'ana in an ce haqa'iq ne ana nufin gaskiya jam'i ne na fact yawwa ma'ana shine haka'ika. to abubuwan da suke gaskiyar imani na batsi ne na zuci yace wa hadha ashrafu min al-ilmi bi mujarradi a'mal al-islam zahira in ku muka lura a musulunci da imanin da ke zuciyar mutum da kuma aikinsa na zahiri wanne aka fi bifitawa Hmm? aiki wanne ne yauwa in ana zancen yanzu ku kyale wancan magana falsafar da su sufai mu dawo cikin gida ilimin qur'ani da sunna a cikin abin da muke karanta na addinin musulunci abin da ke cikin zuciyarka da abin da ke waje wanne ne Allah ya fi damuwa da shi na zuciyarka ya fi muhimmanci shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana cewa inna الله la ينظر ila suwarikum wala ila أجسامكم walakin ينظر ila قلوبكم wa Allah bai damu da surarku ba da wani adanka da wani gudun duniyar ka ba shi bane zuciyar ake nema in zuciyar akwai ikhlasi Allah take so ta fifita Allah sama da kowa to a lokacin ta zama ta kirki me yasa munafikai ba su zama mutanen kirki ba saboda zuciyarsu kafirci ne a ciki amma a zahiri sun zo ana sallah da su komai in ilimin zahiri ko aikin zahiri ake nema kaga sai a ɗauki munafikai duk mutanen kirki mun gane wannan abu ashe ilimin batini ya fi ilimin zahiri muhimmanci kun fahimci wannan abu to ilimin batsinin nan daga ina ya kamata a samo shi in ka ce kana da karɓar kawai iya ilimin zahiri a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ilimin da yafi muhimmanci na ikhlasi da gyara zuciya ita baka buƙatar hanyar manzon Allah kaga ka ɗauki abin da ba shine mai muhimmanci ba ka yi riko da shi bayan abin da ke da muhimmancin baka karɓi na annabi ba a ciki kun fahimci abin yawwa to shine abin da malami yake nufi kamata yayi a ce duk mai son ya zama wali to hanyar walittakar ita ce ya bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan duk abin da zai gyara masa zuciyarsa da imaninsa to ya bi ta manzan Allah kar ya ce ya fi annabi ba zai ce ta hanyar ibadarsa ya shiga ɗaki ya ta bauta ya ta tunani ya ta kwakwale-kwakwale da zuciyarsa wai ta hanyar haka zai tsallake annabi bayan ga annabi sallallahu ya rayu wata rana ba annabi sallallahu ya ji wasu mutane sun zo sun yi tambaya akan ibadarsa ai kun san wannan hadisin suka zo suka tambaya ya annabi yake ne a gida dangane da azumi da sallar dare sai matan manzo Allah sallallahu suka ba su labari ai yana kaza yana kaza yana qiyamul layli yana azumin nafila yana kaza to shine sai su uku ne ɗaya daga cikin su ya ce a ah, kai lalle annabi sallallahu alaihi wasallam yana ibada da yawa sai amma ai sai suka ce gaskiya ibada tasa taqalluha su suka ga kamar ta yi kaɗan ibadar annabi ta yi kaɗan sai ɗaya ce musu shi kan gaskiya abin da zai yi daga yau ba zai sake bacci ba kullum sallar dare zai yi saboda shi annabi ai an gafarta masa zanubansa amma yake yin irin wannan kaɗan kaɗan gwargwadon yadda yake yi mu tun da ba a gafarta mana ba mu je mu ta yi na har abu da ba ni ba bace ɗaya kuma yace kullum ba shi ba cin abinci da rana kullum azumi zai yi har abu da har ya mutu ɗayan kuma sai yace shi kan ba zai iya zuwa ma ya ce wai zai shafi jikin mace wai zai ji daɗi da mace ba ai kawai ba ruwan sama da mace su uku kun ga kowa hanyar da ya ɗauka sai labari ya zo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me yace da ya hau bari sai yake cewa ma balu aqwamin yaquluna kaza wa kaza me ya mu wasu mutane ne suna cewa kaza suna cewa kaza sai ce to bari ku ji ana atqakum lillahi ni na fi ku tsoron Allah wannan lafazin daga bakin wake annabi sallallahu alaihi wasallam ashe duk wani mai tsoron Allah to a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake to kuma ibadar da yayi ya samu tsoron Allah nan mai mecece wannan ibadar da ya koya mana don haka ta hanyar sallar daren nan gwargwadon hali sai ce to amma duk da haka ina yin bacci sannan ina yin sallah ma'ana ina kwantawa in bacci in huta sannan kuma nakan tashi cikin dare in yi sallah ba duk dare nake yin bacci ba ba duk dare kuma nake yin sallah babu bacci ba sannan kuma asumu wa uftir ina azumi kuma ina cin abinci da rana ma'ana wata ran in yi azumi wata ran kuma da rana za a gani na ci abinci na sannan wa ata zawajun nisa kuma ina kwana da mata ma'ana ina auren mata kun ga wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam taka da ya kamata duk mutumin da yake son ya shiga aljanna to irin wannan zai kar ka zo ka ce ai ka samu wata hanyar ibadar da ta fita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita wannan bata ishe ka ba ta yi maka kaɗan bari ka bi wata hanyar balantana ma ka yi da'awar ƙaryar cewa Allah ya ne maka magana ka tsallake manzan Allah sallallahu ilimin annabi bai ishe ka ba ilimin da zai gyara maka zuciya ka samu takawa ka samu tsoron Allah ka samu kusantar ubangiji ta hanyar na nafilfili da tunani mai kyau da imanin nan da zai gyara maka zuciya duk a ce baka bukata saboda kana da wata hanya daban da za ka samu naka ilimin daga Allah wannan rashin kunya ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dan in za a yi hukunci dan karami kenan akan mu irin wannan aqida hukunci babba kuwa kafirci ne saboda an rena manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah mu dauke tsare sai ce fa'idar da almuddai idan mai da'awa ya da'awa anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam inna ma alima hadhihi al-umura zahirata duna haqa'iqil imani in mutum ya da'awar cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kawai wannan ilimin zahirin ba abin da ya sani ai sai zancen sallah da tsarki da abin nan amma abin da zai gyara zuciya duk annabi bai sani ba mu a hanyar sufaye muna da hanyar duk wanda ya faɗi wannan wa annahu la ya'khudhu hadhihi al-haqa'iqa an al-kitabi was ya kuma ce shi ba zai ɗauko waɗannan irin ilmomi da gaskiyar ya samo ta daga ƙur'ani daga sunna ba ya ce faƙadid da'a to haƙiƙa ya yi da'awa kenan anna ba'adar ladhi amana bihi mimma a bihin rasulu sallallahu alaihi wasallama dunal ba'adil akhar kamar ya yi cewa wani sashe na abin da ya yi imani da shi daga abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ma'ana ya karba dunal ba'dul akhar banda ɗaya ɓangaren. ma'ana kun fahimci zancen nasa in dai har abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi nau'i biyu ne aiko akwai alwala da tsarki da ilimin haila da aikin haji da umara da sauransu da zakka wannan ne aikin zahiri ne akwai kuma gyaran zuciya can ka samu imani mai kyau ka samu alaka mai kyau ka samu halaye masu kyau alaka mai kyau da Allah kenan wannan shi kuma a bangaren mai shi ma imani shine mai bangaren abin da ke can cikin zuciyarka a ɓoye to idan mutum ya ce shi a muhammad sallallahu alaihi ya zo da waɗannan abubuwan na zahirin ne kawai bai zo da waɗannan ba ma'ana a hanyar annabi ilimin zahirin kawai aka zo da shi harkar tsarkin ne da sallah da aikin haji da sauransu amma bai zo da gyaran zuciya ba in mutum ya faɗi wannan sannan kuma ya ce har yanzu ƙari akan wancan ya ce kuma shi abin da zai ɗauka ba zai ɗauko daga ƙur'ani ba hanyar da zai gyara zuciyarsa ba ta hanyar ƙur'ani zai gyara ba ba ta hanyar hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to kamar yayi da'awar imani ne da wani bangare na abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya kuma ki wani bangaren na abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo domin ku shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da duka guda biyu in ka dauki ɗaya baka dau ɗaya ba kaga kai imani da sashe baka yi imani da sashe ba wannan duk yana biyo su a hankali ne don su gane abin da suka yi kuskuren da suka yi mun gane wannan amma ba haka ba wallahi laifin da ke cikin wannan hanyar wallahi ba karami bane Allah maɗauki da ya kyauta mana ya ce wa haza sharrun mimman ƙulu uminu bi ba'adin wa akfuru bi ba'adin wannan sharrinsa ya fi sharrin ma wanda zai ce ya yadda da wani abu bai yadda da wani abu ba wala yadda'i anna hadha al-ba'd alladhi amana bihi adna al baya imani da cewa wannan bangaren da ya imani da shi shine kasa daga cikin bangarorin guda biyu me yake nufi anan ai su abin da suke faɗi su sufaye nake so in ga mana abin da suke ɗauka shine dalilin da yasa suke cewa waliyi ya fi annabi saboda sun raba ilmomin zuwa ilimin zahiri da ilimin batini sai suka ce annabi sallallahu bai san komai ba bai zo da komai ba sai ilimin zahiri in ka bi shi to ilimin zahiri kawai zaka sani ba ka san na batini ba na batini sai ta hanyar waliyai to in kuma sai ka zo ka ce har yanzu wannan na batsinin. nasu irin nasu sufaye su ce ya fi ilimin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga an yi laifi guda biyu bayan ba a yarda da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na ilimin batsinin ba sannan kuma aka ce ilimin batsinin da aka samu ta waliyan da ba annabawa ba ya fi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kaga laifi ya zama guda biyu mun fahimci abin yawa to shine abin da ke faɗi anan sai sai wa il malahidatu una anna alwalayata afdalu min an-nubuwah waɗannan mulhidai waɗanda suke fita daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da'awar cewa ai walittaka ta fi annabci labbi suna ala nasi har suna rikita mutane fa yaquluna su rika cewa walayatuhu afdalu min nubuwatihi sai su ce ai su suna maganar annabin ne sallallahu alaihi wasallama bari ku ji su yanzu idan kana faɗin wannan sai sai ka ji ai ko kuna faɗin maganar da ba ku fahimce ta ba mu ku zo za mu gaya muku haka suke cewa dama ko za su yi harkar sufaye sai ka je gun sufaye su za su yi maka bayani ta za su sai ai kai da kake karantawa daga littafan su baka fahimtar komai su suna da ma'anar su abin da suke cewa wai ai littakar ta annabi ta fi annabtarsa ba wai littakar kowa ba ba wai suna nufin waliyi ya fi annabi ba a'a shi annabin ai yana da walittaka yana kuma da annabta sai su ce to babu kofarsa ta walittakarsa shi annabi wa ai waliyi ne annabi waliyi ne ko ba waliyi bane to sai su ce zamansa waliyi ya fi zamansa annabi in ka yadda da wannan sai su gangaro kasa sai su to ai ka gani in abun annabi walittaka ta fi annabtaka to ashe a sauran mutane ma dama ba mamaki in an ce waliyi ya fi annabi kun ka gane abin kaga wannan talbisi ne wayo za a yi maka da dabara ka ji kamar iya na annabin ne ake so saboda an tabbatar maka annabin waliyi ne kun gane abin insha Allah to shi yasa har yunshiduna suna rera wata waka suna cewa maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaiqar rasuli wa dunal wali ai maqamun annabta maqamun annabta matsayin annabta a barzakhu ko kuma a ce fi barzakhin yana wani tsakani ne barzakh ana nufin fi marhalatai ne domin dama me yasa ake cewa a rayuwar kabari bayan an mutu ake ce mata barzakh saboda marhala ce tsakanin rayuwar duniya da rayuwar lahira to abin da ake da barzakhun kenan ba ana nufin matsayin annabta a barzakhun wannan da muke da muka sani bayan an mutu a kafin aje lahira ba ba ita ne ba yana nufin maqamun nubuwati fi barzakhin shi yasa dole zama munawwanan da tanwini ma'ana yana wani matsayi ne tsakanin wannan matsayin da wannan matsayin menene matsayin fuwaiqar rasuli shi wai matsayin annabtaka sama take da manzantaka manzanci sama take da manzanci da taku ɗan kaɗan amma kuma dunal waliyi ba ta kai waliyi ba ba ku gane wannan misalin ba akasi ne aka yi na abin da kuka sani abin da kuka sani shine me abubuwa guda uku ne akwai manzo ko ba manzan mu ɗauki manzanci mu ce akwai manzanci don matsayi muke magana ko akwai kuma annabta akwai kuma walittaka wanne ne a sama manzanci shine a sama a ilimin musulmi ne na Allah gwargwadon ƙur'ani da hadithai wanda ya fi kowa shine manzo daga manzo sai sai annabi daga annabi kuma sai wa sai waliyai to su a lissafin sufaye sai suka kawo wannan baiti suka ce matsayin annabtaka shine a tsakiya kun gane amma wanne ne a sama wai wali ne a sama daga wali sai annabi can kasan kuma manzo kaga me aka yi an juya abu yauwa an juya abu ya zama wali shine sama sai annabi a tsakiya sai manzo kuma a ina a can can kasa Ka dai ana nan a matsayin an fifita waliyi akan manzo a addinin musulunci ko wannan addinin da muke na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzo shine sama sai annabi sai waliyi ina fata kun gane amma a hanyar ɗariƙun sufaye su waliyi ya fi annabi ya fi manzo shine wannan nasin abin da suke faɗi kenan da fatan kun gane sai ce wa yaquluna kuma suna cewa nahnu sharaknahu to ka miƙe lokaci yake nan to ai eh to zancen yana da yawa to mu je da ko minti biyu ma samu yace wa yaquluna nahnu sharaknahu fi walayatihi allati hiya a'zamu min risalatihi to kun ji suna cewa wai mu mun yi musharaka ne da annabi a cikin walittakarsa ma'ana da mu da shi waliyai ne ita ko walittaka hiya a'zamu min risalatihi ta fi manzancinsa kaga shikenan magana ta fito ƙuruƙu sun bayyana cewa ba wai iya maganar annabin walittakarsa ce ta fi annabcinsa ba a'a suna nan akan aƙidar cewa duk wali ya fi annabi domin su ma yanzu sun ce sun haɗu da shi annabi wajen walittaka amma kuma wannan walittakar tasa ta fi manzanci a kenan su ma sun samu matsayin da ya fi na manzo in kun gane wannan zancen hmm. to yake cewa wa hadha min a'zami dalalihim in ji ibn taymiya ce wannan shine mafi girman batan sufaye duk batan da suka yi bai kai wannan ba kai dauki cewa za ka samu wani mutumi ya fi annabi ya fi manzo to wannan bata ne ya ce fa'inna walayata muhammadin sallallahu alaihi wasallam lam yumathilhu fiha ahadun domin abin da ba su gane ba shine ita walittakar ita kanta ai ba matsayi ɗaya ba ce kun gane a cikin waliyan ai wani waliyin ya fi wani to walittakar manzon allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kama da shi shine shugaban waliyan in an zo zancen manzanni shine shugaban manzanni in an zo zancen annabawa shine shugaban annabawa in ka tattaro waliyan duniya ka kaf kuma to annabi shine walittakarsa ta fita kowa sai ce la ibrahim ko annabi ibrahim wala musa ko annabi musa kaga annabi ibrahim manzo ne annabi ne annabi musa manzo ne annabi ne to dukkansu waliyai ne kuma bayan manzancin da annabci to walittakar su bata kama kafar walittakar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam yaya za a samu wani kuma a duniya yanzu ba annabin ba ne bai kai annabi Musa ba bai kai annabi Ibrahim ba shi za a ce yana da walittakar da take ta yi daidai da walittakar annabi ko ma a ce ta fi tasa kun gane eh, abin da yake faɗa ko yace fadlan an an yumathilahu haula al mulhidun ballantana a ce waɗannan mulhidan wanda suka kafirta sun bar hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama za a zo a ce wai su ne suka fi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to dole mu tsaya anan sai mu tashi inda yake cewa wa kullu rasulun nabiyyin wa wali kowanne annabi to manzo ne kuma sannan annabi ne kuma wali ne da fatan mun gane abin insha Allah Allah maɗaukaki ya ƙara tabbatar da mu dai kullum akan hanyar nan ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu gaji da wannan addu'a ba duk wanda Allah ya jarrabe shi ya ji hanyar annabi bata ishe shi ba zai bi hanyar wani mutum daban ko ya sa masa sunan kaza ko bai sa masa sunan kaza ba muna roƙon Allah madaukaki ya shirye shi ya tallafa masa ya sa san Allah da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsa ya dawo maimakon kawai da'awar san manzon Allah a baki amma a aikace ana bin wani mutum daban Allah maɗauki ya dawo da su kan hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a so annabi da baki a so shi a zuci kuma a so shi a aikace mu haɗu tare mu bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya tashe mu tare da shi ranar tashin alkiyama Allah ya sa mu samu cetonsa ranar tashin alkiyama wannan yana tambaya ko rikito mu tsaya nan sai mu tambayar ko Allah subhanahu wataala muna roƙonsa ya tabbatar da mu akan wannan hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu duk abin da zai damu hankalin mu Allah ya kade shi Allah subhanahu wataala ya biya kowa daga cikin mu bukatunsa na alheri Allah ya ba mu ikon yin ibada da ta dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan kwanaki da muke ciki Allah ya sa mu dace da azumin ranar arfa Allah ba mu damar yin abubuwan duk da ake bukata na layya da komai wanda ba su da damar yin layya Allah ya hore musu wanda kuma Allah ya hore musu Allah ya sa su tausaya wa talakawa su taimaka musu الله هذا زكاة مو أكان هنير من زال صلى الله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا All across ocean and